sunana John Emmanuel ni dan Jos ne SAS dole su tafi in ba haka ba su je Sambisa Bore su je su yi fada da wayanda suke kashe mutane don me za su kashe yan Najeriya mun kaji da mutuwa yaya da ya mutu muryoyin wasu matasa kenan da ke nuna bacin ransu akan kashe-kashen rundunar yan sanda ta musamman mai yaƙi da manyan lifuffuka wato SAS a lokacin zanga-zangar kiraye-kirayen neman a kawo ƙarshen SAS ya ƙara kamari ne bayan da wani faifan bidiyo da ya nuna jami'an yan sandan SAS suka yi ta jan wasu mazaje biyu a ƙasa daga hotel har ga abin da ke daya daga cikinsu a kan titi a jihar Legas. Yar fafutuka Aisha Yusuf na daga cikin jerin masu zanga-zangar da suka bayyana a sharkwatar 'yan sanda da ke Abuja. Ga bayaninta. Ah, abin da ya fitar da mu shine mun zo mun gaji ne da kashe-kashen da 'yan sanda suke yi. Suna kashe yara suna cawe yara barayi ne daga an ga yaro ya sa riga mai kyau ya ɗau mota shikenan sai a sai a bi shi ko a dake shi ko a wani abu ko a kashe shi. To wanne ne ba masu muka ce muna son 'yan polis din su tsaye da stars din nan. Sai abin ya mako a ɗauke su a kai su can San bisa da su sadan kaduna da sauransu su je su abin da ya kamata su ba wai suna nan suna kakashe mutane ba tun dade suna faɗan haka ba mu ga komai ba tun cuta zana sabincin jagorar gangamin neman juyin juya hali wato revolution na kuma mawallafin jaridar yanar gizo ta sahara reporters omoyele showore ya mika bukatar a kawo karshen sa sakamakon kashe-kashen matasa a bisa dalili irin su tufar da suka sa wayoyin da suke rike da su da kuma neman diya wa iyalan waɗanda ba su ji ba su gani ba da suka rasa ransu a hannun send that. A notorious unit of the Nigerian police has been engaging in systematic and impunitive violation of human rights. But they keep killing young Nigerians across the country. They kill them for the flimsiest of excuses, including asking to see the content of their phone. We want it to be dismantled, disbanded, and every member of that unit has engaged in extrajudicial killing, violation of human rights are transparently brought to justice. A compensation paid to families. Shi ma Sanatar Shehu Sani ya yi jawabi akan dalilin fitowa zanga-zangar da aka aka yi. SAS wato bangare ne na 'yan sandan Najeriya ya kamata a ce suna girmama dokan ƙasa. Babu inda za a ce 'yan sanda da ya kamata an kafa su saboda su kare dokan ƙasa su tabbatar da adalci da gaskiya ga 'yan Najeriya ya zama to sun zama wani abu na cin mutuncin mutane. Wannan zanga-zanga zanga-zanga ne da aka yi na kare 'yancin ɗan adam na kuma tabbatar cewa 'yan sanda ba su zama wani bangare da gwamnati ko masu mulki za su yi amfani da su ba wurin cin mutuncin mutane. Dalilin wannan zanga-zanga kenan wanda yanzu muna ci ciki kuma za mu ci gaba da tabbatar da cewa duk lokacin za a yi shi muna gaba gaba. Gwamnati dai ta baza jami'an rundunar 'yan sanda ta musamman a yaƙi da manyan lifuffuka a faɗin ƙasar waɗanda yawancin lokaci ke aiki babu inifam ko cikakkiyar shiga irin ta jami'an tsaro. Jarumai kamar su Faus, wiski Davido sun shiga wannan gangamin neman a kawo karshen SARS inda gwamnan jihar Legas Babajide Sanwo-Olu ya sha alwashin ɗaukar mataki cikin gaggawa a kan batun. Idan ba a manta ba, rannan SARS dai na daga cikin rundunoni na musamman musamman da aka kafa a shekarar biyu domin yaƙi da ƙaruwar muggan laifuffuka sai dai wasu 'yan ƙasar sun bayyana cewa sun fara kaucewa aikin da aka kafa su domin shi. A kwanan nan ma saboda waɗannan kiraye-kirayen babban sufetan 'yan sandan ƙasar ya dakatar da yawancin aikace-aikacen ita wannan runduna ta SARS. Yanzu dai ana dakon matakin da babban sufetan 'yan sanda zai sake ɗauka akan waɗannan kiraye-kiraye na 'yan Najeriya kan a soke ta gaba ɗaya. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.